DW darasin rayuwa. Ƙoƙarin gwamnatin Najeriya na dakatar da amfani da tsofaffin kuɗi na zuwa ne a tsakiyar kakan zaben 2023. A yayin da 'yan siyasa ke ci gaba da nuna wa junansu ɗan yatsa akan wannan al'amari. Shirin darasin rayuwa na yau zai duba yadda matakin ke shafar magidanta da kasuwanci har ma da zumunci. In kana son kuɗi sabbi a ATM akalla ka ta samu kanka awa 44 banka. kana so ka ciro naira dubu goma ko naira dubu ashirin. yaro ke gare ni ina aiken shi banki zai je a bashi lamba na ɗari hudu da ishirin ɗari biyar ya sha zama ya dawo ya magariba ya isha ya koma amma daga ƙarshe sai ya dawo ba kuɗin. ni ne zaharaddin umar dutsen kura jagoran shirin a yau da fatan za ku kasance tare da mu. To jama'a barkanmu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake dauka al'amura na yau da kullum. kuma nan gaba a cikin shirin muna ɗauke da rahoton darasin rayuwa kan yadda matakin gwamnatin Najeriya na sauya kuɗi ya shafi jama'a a gidajensu. Har ma da labari na da za mu kawo muku akan wannan maudu'i. To amma yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Salisu Hamisu, masanin tattalin arziki a Najeriya kuma babban jami'i da ke kula da hulatare al'umma a bankin Jais da ke a Najeriya. Dakta barka da shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan mu dai Malam ne. Wa alaikum salam. To barkan mu to ya aka ji da wannan hali da ake ciki na karancin kuɗi? Tsaba. To wallahi alhamdulillah gashi nan dai ana ta fama ne sai dai godiya wurin Ubangiji kurin. Ana ta kokari a ga ya za a yi a fita cikin hidimai ba da tare da wasu manya matsaloli ba sosai insha Allah. To a matsayinka na ma'aikacin banki kamar ta wace hanya sauya kuɗin nan ya shafi aikinka? Da kwai abubuwa da muke yi uh, na yau da kullum a banki wanda a yanzu za mu ce ya zama ya ƙari fiye da kamar kashi goma ba ma kamar lokacin da aka zo kusan ƙarshe da aka ce mutane an kusa kulle karɓar kuɗi to mutane da yawa sun an gazo cikin banki suna so su kawo kuɗinsu so wannan ya ƙara mana ya zan ce tururuwan mutane haka su ta tururuwa sosai matsi ga jama'a akan ayyukanmu na yau da kullum sannan kuma na biyu hudda da tsakaninmu da jama'a ita ma an samu ƙarin matsi da yawa saboda kowa yana neman shawara na jinya zai yi da kuɗin shi mm. Haka a wasu wuraren haka muka ga hoton bidiyo da ake a matsi a banki har wasu ma'aikatan bankin ma akan ce sun sha da kyar jama'a sun fusata ko abin naku a bankin jaiz eh, ba ku samu wani eh, reshen kudu aka samu irin wannan ya mutsin ba? Eh to alhamdulillahi eh, mu dai daga gare mu jaiz zuwa sai dai mu ce mun gode ma Allah tun da muka fara ba mu samu mun samu wani tarnaki ga jama'a ba saboda mun yi iyakar kokarin mun ga cewa muna ba mutane kuɗi a lokacin da muka samu da central bank sun ba mu kuɗi muna attending to them muna ba su abin da suka bi da hannunmu so mu samu yawancin tarrage irin wannan ba gaskiya to bari mu saurari rahoton irin darasin rayuwa da magidanta suka shaida a sakamakon sauya kuɗin da aka yi a Najeriya daga jihar Katsina To, to bari mu saurara mu ji irin yanayin da suke ciki kuma da abin da suke faɗi. Wannan sauya fasalin kuɗi da mahukuntan suka yi ya sa al'umma da dama shiga wani yanayi da ba su taɓa shiga ba a rayuwarsu. sakamakon rashin samun kudade a bankuna abin da ya zamar masu tsumagiyar kan hanya fadi yaro fadi babba talaka da mai kuɗi kamar yadda wannan magidancin ya ma DW karin bayani. Ni kaina ni nan ni a matsayin ni kaina Suleiman Agaji abin da na koya a wannan canjin kuɗi na shiga wani kangi yadda baka tsammani ina da mata hudu ina da ɗan ɗa talatin da shidda kuma wanda ke ciyar da su daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ni. Magana hidda kuɗi a banki ma yanzu ya kai gwanda ma ka je ka nemo wa'ansu in faskare za kai in taka ƙasa za kai in leburanci za kai ya fiye maka sauki da ka je banki ka hiddo naka ɗin. Wasu lokutan idan magidanta sun shiga wani yanayi na babu, matansu kan yi wasu 'yan dabaru don tallafa masu, sai dai yanzu abin ya shafi kowa da kowa babu mai iya yin wata dabara hajiya binta kofan barusa ta ce su abin ya kasance musu haihuwa guzuma ita da mai gidanta yaro ke gare ni ina aiken shi banki da ya gama sallah asuba yake tahiya zai je a bashi lamba na ɗari hudu da biyar ya sha zama ya dawo ya magariba ya isha ya koma amma daga karshe sai ya dawo ba kuɗin saboda in akwai mashin guda biyar ko shida bai a samu mashin ɗaya biyu kuɗi ba da an fara fitarwa sai a ce kuɗi sun ƙare yanzu dai al'ummar najeriya babu abin da suke sai zarawa mahukunta ido don samar masu mafitar wannan hali da suka shiga na rashin samun kuɗaɗe a bankuna. Madalla a gaida Yusuf Ibrahim Jargaba da ya haɗa mana wannan rahoto. Har yanzu muna tare da Dr. Salisu Hamisu. To, Dakta, kamar eh, tun da ka ji irin darasin da mutane suka shaida a matsayinka na babban jami'a bankin Ja'is, faɗa mana dabarun da kake ganin jama'a ya kamata su bi da ragewa kawunan tsiradaɗin raɗaɗin wannan matsala. mu yanzu abin da muke kokari a ta wajenmu na banki duk abin da muka ga cewa babban banki ya bamu muna tabbatar cewa mun tura shi ga jama'a ƙasa don a rage masu wannan radadi ba mu aje ko kwabo ba mu aje komi saboda mun san irin matsaloli da kunci da mutane suke ciki so da ya zo mana da takardun nan za mu tura su to amma mutane su ma dole ne su ga cewa sun tashi tsaye sun rungumi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya ba dole sai da takardun kuɗi ba saboda kamar kai da kake Germany ka gani kila kana iya sati guda baka baka kashe kudin naira ba yawanci da katin ka zaka ringa amfani to amma ci gaba ne ake amfani ake magana ci gaban mu ba ma kamar nan are bai zo kamar a ce nan ba kuma sannan ko kasashen da suka ci gaban za ka ga cewa da kwai masu kashe takardu ba ka gani kamar wasu riga an ci gaba za ka wasu kamar an sha su sun warke ne eh yawa to kuma kaga sannan da kwai babban matsala a Najeriya saboda kaga muna fama da rashin gaskiya za ka ga cewa masu kokari su raba ka da ɗan abin hannunka sun yawa shi ma to amma ina tabbatar maka zaradini cewa kaga duk da ba mu kai ci gaban wasu ƙasashe na duniya akan technology da wannan ba amma iyaka tsaro da muka sa ya mahi na wasu ƙasashe manya mai da kake gani saboda sanin halayyar mu an ɗauko duk abin da za a fara sai an sa shi matakan tsaro kala kala kala kala da dama wanda cewa da wuya ga cewa mutum in ba da yayi sakaci ba a shiga a mai banna amma da kwai wanda suke iya yi su shiga hakan to amma sakacin ya fi yawa sai sa na ce dole a tashi a yi abin da ake kira financial literacy a fahimtar da jama'a mahimmancin amfanin nan mahimmancin financial system mahimmancin yadda zaka iya kare kanka da kare dukiyarka ta waya ta kati da sauransu so wannan shi zai kawo karin gyaran radadi na wannan kunci da ake ciki kuma za ka ga cewa mutane da kwai ana ana atakin wasu bankuna da wanda za ka ga ana hana ma mutanen bankuna aikin su ana ba su kashi suna guduwa Wani ko ba laifin su bane kuɗin nan in aka baka zaka bada ba abin da banki yake da kudin nan in ba ya ba jama'a ba so me zai saya aje shi so kaga ya kamata a zauna a fahimci juna gaskiya shine amma in ba haka ba tsakani da Allah za a samu matsala cikin yan kwanaki na masu zuwa malam zaradini. Dr. Salisu Hamisu babban daraktan hulɗa da jama'a bankin Ja'is kuma masanin tattalin arziki a Najeriya DW Hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu. Na gode ne ma Malam Zaradi ne. To yanzu kuma sai mu je ga sashin mu na labari na. Labari na. To ni sunana Imam Nasiru Rabi'u sabuwar unguwa wanda nake limanci a nan masallacin Kidis. kai kaina ni dan kasuwa ne. Zaka yau da nake maka magana duk wanda na ta sammawa ga maganar sayan kayan da nake saidawa mu muna kasuwar kaji to duk wanda na ta sammawa in sai sai ce ba zai karbi kuɗi tsoffi ba sannan babu sabbin cikin satin nan da ya wuce kasuwar ma in ka je ka sawo wanda zai zo ya sayi kajin shi ma ba kuɗin hannun shi to kuma yanzu in kana son kuɗi sabbi a atm akalla ka ta samu kanka awa 44 gabanka kana so ka ciro naira dubu goma ko naira dubu ashirin to mai iyali ko wanda yake dan kasuwa wani kila mu kamar mu sai mun hita kasuwar kauye ma mu je mu sawo wasu kajin to in ka je ga dan kasuwa kauye su ba su ma karɓar transfer ka bale ka ce ka ba su ka sai to gaskiya dai roƙon da muke yi muke kira ga gwamnati da masu duruwa da tsaki cikin wannan magana kuɗin nan to duk wani irin jagoranci da Allah ya baka ko ta wani bangare to wata amana ce Allah ya ɗora maka ta al'ummar da kake ma wannan jagorancin to su kalli girman Allah su sassauta mu mutane to Allah ya kyauta. Da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin wakilinmu na jihar Katsina a Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba sai abokan aiki a nan birnin Bon. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura nake muku fatan alheri daga Jamus.